assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau asabar 21 ga watan shawwal hijirar babban jakadan allah kuma babban majidadin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya.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 ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke cikin unguwar koko a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da karatu a cikin wani muhimmin littafi daɗaɗɗen littafi littafi mai matuƙar daraja a gurin malaman sunna wanda ɗaya ne daga cikin littattafan nan shida na hadisi da ɗaɗɗu da ake yi matake da kutubu sita wato littafin sunanul ba na imamun nasa'i da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu satin da ya gabata a tawa nuskar mun tuke karatu ne kan hadisi na 501 inda da yarda allah za mu tashi hadisi na ɗari biyar da biyu wanda malam ya tunka sabon babi wanda a karatun da ya gabata mun ji faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tsananin zafin rana wanda ake samu a lokacin bazara yana kasancewa neman faihi jahannam daga hucin jahannama wanda na bayani na ce wannan yana daga cikin ulumul gaibi min masta asarallahu bi ilmihi abubuwan da Allah ya keɓanci kan shi da sani ya aka yi hucin jahannama ya kasance shine zafin rana da muke samu a lokacin bazara Allah shine mafi sani mala ci gaba da cewa babu akiri wakatin zuhuri a kabarar al-husain ibn قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى الأسرى حين رأى الزل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وهل فطر الصائم ثم صلى الإشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان الزل مثله ثم صلى الأسر حين كان الظل مثليه ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وهل فطر السائم ثم صلى الإشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم هكذا نكون malace babu akhir waqati zuhuri babin da ke karantar da mu ƙarshen lokacin sallah azhar kun ga har yau dai muna cikin bayani akan lokacin sallah azhar ko sallah tana da matuƙar girma da muhimmanci ga addinin musulunci ta da bayyuwa ka rayu Allah ya raya ka kai shekarun balaga wani ma har ya kai ga shekarun tsufa ya zan baka san hukunce hukuncen sallah ba idan mutum ya yi haka bai da wani hanzari da zai kafa ma ubangiji babu shakka zai haɗu da mummunar fushi daga wurin ubangiji domin idan an zo tsayuwar kiyama za a fara hisabi allah maɗaukakin sarki zai yi horo ya ce a fara da sallah idan aka binciki sallar mutum aka ga sallar tana da wata matsala bayyin sallar nan kamar yadda annabi ke yi yana yin sallah ne kawai kamar yadda ya ga mutane suna yi ba tare da ya nemi ilimi ba to da ya yi felin aka sa mishi f9 ga sallah to sauran ayyuka ma ba a ko da bukata a diba su domin wutar jahannama ta waje ba gare shi inda ba Allah maɗaukakin sarki ya lullube shi da rahama ba don haka sallah tana da matuƙar girma to wannan sallar an sa kowace sallah a cikin wani lokaci sananne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kun ga binasul qur'an an karantar da mu sallah ta kasance ga muminai abin wajabtawa cikin lokaci ashe sanin lokacin sallah wajibi ne wanda bai san lokutan sallah ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta su bisa ga harshe na mallayan tiƙwani lahawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam to babu shakka yayi wasa da addinin shi lokacin da umar al allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya karɓi ragama shugabancin al'ummar musulmi ya kasance shine amirul mu'minin bayan watfati abubakar ya san an rubuta takardu ya aika ma gwamnoni ne da suke jihohi daban-daban da garuruwa daban-daban ya ce inna a hamma amurikun indi a salatu ko ya zama inna a ahammu Amurikun indi a salata sai zan an yi kadimin ismu inna eh, khabaru inna a kan ismu inna ko an yi ta akhirin ismu inna kenan cewa mahi muhimmancin al'amarin ku a guri na shine sallah ko kuma ce sallah ita ce mafi girman al'amarin ku a guri na ce duk wanda ya kiyaye ta bi ma'ana ya kiyaye da yin ta cikin lokacinta shine man ha wa hafiza alaiha sa'an nan ya kiyaye yin ta kamar yadda annabi ke yin ta to tabbas ya kiyaye addini ne Ya ce fa man zai aha wanda ko ya tozartar da sallah yana yin ta kamar yadda ya ga mutane kawai suna yi bai kiyayewa da lokaci bai kiyayewa da dukkanin wasu abubuwa nata to fa limasi lima siwaha adiyau to zai fi wulaƙantawa da tozartawa ga wasu ayyuka ne na musulunci waɗanda ba sallah ba da zaran ka ce ibnan ga sallah to duk sauran ayyukanka babu shakka ibnan za su kasance kun ga sai mutum ya fada cikin waɗanda azabar Allah za ta tabbatu gare su ko dan shi ne wajen tafsirin fawailul lil musallin boni ya tabbata ga masallata allazina hum an salatihim sahun Allah maɗaukin sarki ce waɗannan da suka kasance game da sallar su marafkana ne malamai suka kai suka komo menene rafkana game da sallah inda malamai irin su ibnu hazmin al-andalusi al zahiri a littafin shi na al-muhalla bil asar ya tafi a kan cewa su ne waɗanda ba su kiyayewa da lokutan sallah idan za su sallaci azahar sai la'asar ta shigo idan za su sallaci la'asar sai lokacin magariba idan za su sallaci magariba sai isha'i suna wasa da lokutan sallah to bon ya tabbata ga irin waɗannan mutanen tabbas wuta za su shiga malamai suka kai suka komo cewa lalle wannan ayar tana magana ne akan irin waɗannan mutane wanda shekul islam a littafin shi na fatawil kubira littafi ne mai mujalladai guda shida bolum shida ne yana bayani kai idan ma da gangan kai zaman ka ka bari har lokacin sallah ya fita baka sallace ta ba ko ka yi ta Allah bai sonta. domin Allah ya ce ya kai ɗan adam ga lokacin da nake son ka sallaci a zahar kai kuma ka ce ya Allah ban sallata ta lokacin da kake so sai dai lokacin da na ga dama ne daidai ga wanda lokacin sallah ke yi ya bi ɗori ya zama ni ne ya shanta ke bai kula da ya yi sallah sai lokacin ta ya fita don haka al'amari na lokacin sallah al'amari ne mai matuƙar girma a cikin addinin Allah sanin lokutan sallah wajibi ne ga kowane musulmi sannan baka sai inda za ka waye gari ba ba sanin lokacin agogo kurun ba domin akwai garin da za ka je karfe tara na safe ka yi sallah a zahar an fahimci wannan agogo wannan clock time ne akwai solar time to annabi ya zaɓi solar time bisa ga clock time don haka dole sai ka san lokutan sallah ta amfani da rana in kuma lokacin dare ne ta amfani da wannan gajimare da ake gani a sama in ko ba haka ba babu shakka sallaka tana da tawaya za ka iya traveling ka tai wata ƙasa kana dibin karfe ɗaya da rabi ko biyu kai sallah a zahar kaga karfe ɗaya da rabi ma suna batun sallar magariba domin lokaci agogo lokaci ne makaryaci an gane tun da aka yi wani abu da ake kira time zone ko kuma local time tun sannan abu ya lalace agogon wannan garin a daidaita shi da wancan a daidaita don su tafi tare alhalin lokacinsu ba guda ba idan ka shiga ƙasar china da ma ƙasar rasha za ka ga suna karfe biyu na rana wata jiha suna daidai biyu na rana irin namu amma daidai karfe biyu da nan na rana wasu na can suna sallar isha'i wayan da suna da rana waɗancan suna da isha'i kuma duk karfe biyu na rana agogonsu ya ce an gane wannan don haka ba a dogara da lokaci a agogo kuro dole mutum ya san lokutan sallah ta amfani da rana to ya faɗa mana lokacin sallah azahar na farko kon to yanzu ƙarshen lokaci azahar ne wanda idan ka bari lokacin ya fita baka sallaci azahar ba to wasu malamai sun ce ko ka yi sallar Allah bai da buƙatar ta an gane mala ya ce a kabarin na husain ibn horaisin babban malaminmu wanda ake kira alhussain ɗan dan horais ya ba mu hadisi qala an ba'an alfadul ibn musa shi kuma ya ce fadalu dan musa ya ba mu labari an muhammad ibn amrin shi kuma ya ce ya karɓo daga muhammadu dan amrin an abi salamata shi kuma ya ce ya karɓo daga abu salama dan abdurrahman bin aufin wanda baban shi abdurrahman dan auf yana cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna an gane wannan yana daga cikin ko mutanen nan shida da umar ya zaɓa ya ce duk wanda ya shugabanci al'ummar musulmi bayan wucewa ta yayi lokacin da wafati ya zo ma umar sai ya zaɓi mutum shidda ya ce musulmi su ɗauki guda cikin shida ɗin nan duk wanda suka ɗauka ya yi uku suka janye aka bar uku ali ibn abi talib usman bin affan da abdurrahman bin au abdurrahman ya janye ya bar usmanu da ali sannan sai zama musu shugaban zaɓe ya je ya tuntuɓi mutane wa kuke so gida gida yana biyar su yana biyar manyan mutane masu hankali domin ba kowa ake sa sawa wajen zaɓen shugaba ba sai malamai masu hankali suka ce to su dai sun fi ganin usmanu a haka ya zo ya ce ya ali idan na ce usmanu shine mutane suka zaɓa za ka yi mishi A ya ce ƙwarai ya ce ya kai usmanu idan na ce ali mutane suka zaɓa ba kai ba za ka yi mishi mubaya ya ce kwarai sai ce to mutane bisa ga shawarwarin da nin nema da malamai sun ce sun ɗauki usman nan da na ali ya mishi mubaya'a to kun ga abdurrahman bin aufin kun babba tajiri na cikin musulmi to ɗan ɗan shi abu salama shi kuma ce ana bi hurairata ya karɓo daga abu huraira ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haza jibrilu alaihi salam wannan mala'ika jibril ne amincin allah ya tabbata gare shi Ja ja'akum yu'allimukum dinakum ya zo ne domin ya karantar da ku dinakum wato addininku wato lokacin da annabi ya karɓa sallah yana a garin makka sai allah ya sauka mishi da aya inna salata kanat alal mu'minina kitaban makuta ya karɓa sallolin nan guda biyar to amma an ce cikin lokaci ko ci ake yin ta to bai san wani lokaci ba ne don haka ya damu sai allah maɗaukakin sarki ya tura mala'ika jibril ya zo ya gwada ma annabi lokutan sallah an gane kuma zai aikata haka practically cikin kwana biyu yini na farko a sallaci sallolin cikin farkon lokaci yini na biyu a sallaci sallolin cikin ƙarshen lokaci don haka za ka iya sanin farkon lokacin kowace sallah da kuma ƙarshen lokacinta wanda duk yadda za ka yi kada ka bari lokacin ya fita baka sallaci ta ba an gane wannan to na lokacin da mala'ika jibril ya sauko domin ya gwada ma annabi lokutan sallah sai annabi ya faɗa masahabban shi ce haza jibrilu alaihi salam wannan mala'ika jibril ne amincin Allah ya tabbata gare shi Ja ja'akum ya zo muku yu'allimukum dinakum domin ya sanar da ku addinin addininku fasallar subha aka fara da asuba ko mala'ika jibril ya sallaci asuba hina tsala alfajar lokacin da alfijiri ya keto an gane alfijiri na hudowa sai sallaci asuba wannan ya nuna shi a farkon lokacin asuba an gane wasallar zuhura ya sallaci azuhur hina zagati shamsu lokacin da rana ta ɗan karkata mun san da safe rana tana gabas ko? tafiya take yi cikin sama tafiya take yi har ta kawo tsakiya cicicip mahi yawanci mu gare mu tana kawo wa tsakiya ne sha biyar rana ko ta yadda za ka ga inuwa ka ta koma ka. to da rana ta ɗan karkata daga tsakiya ta ɗan tafiyan makaɗan ta yadda inuwar ka za ta fara kwantawa kaɗan gabas to lokacin azahar ya fara an gane shine hina lokacin da zagati shamsu rana ta ɗan karkata zaga shine karkacewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu daga gaskiya ake nufi bayan ka shiryar da mu ya zan mu karkace mu bi hanyar bata to shi na latu zik to nan shi na zagata shamsu duka ma'ana guda ne fili guda ne wancan amri ne wanga kuma fili ne madi an gane so a nan ya lokacin da rana take ɗan karkata ta ɗan tafiyan makaɗan ka ta fara kwantawa gabas to shine farkon lokacin azahar sun masallar asara sa'annan ya sallaci al'asar hina ra'az zilla mislahu lokacin da ya ga inuwa ta zama daidai tsawo ne ka miƙe tsaye sai ga daidai ka ta kai daidai tsawonka an gane in ka kwatanta ido mu duniya yanzu ba haushe ko ba sai ka sa wani tef lion ko wani abu kana awo ba da ka duba za ga inuwar dai gwargwadon yanzu ta kai tsawonka to da ta kai tsawonka ko karfe nawa ne shine farkon lokacin sallar la'asar an gane wadda ta fi kowace sallah haɗari ita ce salatul wusta hafizu ala salawati wa salatul wusta cewa ku kiyaye akan salloli ga baki ɗayansu babu ta wasa cikinsu sannan ku daɗa kiyayewa ga sallan nan wadda a mafificiya annabi ya ce shagaluna adis salatul wusta sun shagaltar da mu game da sallah mafificiya ya ce salatul asar ya ce ita ce sallar la'asar wadda ya ce duk wanda ya bari man fata ta salatul asri faƙad habita amaluhu wanda duk ya bari la'asar ta kuce mishi sau ɗaya to duk aikin da ya aikata ma Allah na lada ya rushe gaba ɗaya hadisi kuma yana cikin sahihul bukhari a sahu kutubil musannafa an gane wannan wani hadisi ya ce man fata tuhu salatu la'asri faka annama wutira ahaluhu wa maluhu wanda duk sallar la'asar ta kuce ma sau guda to haka yake kamar wanda ya rasa iyali ne da dukiya ta gaba ila ka fita ko da kaka dawa an yi kidnapping an kwashe 'ya'yanka da matanka da iyayenka da duk wani wanda ake ce ma iyali gare ka an kora su an tafi daji da su an kwashe ka ba abin maka komi ba ka dawo ba iyali ba dukiya kuma su ɓace har abada ba a sai inda suke ba wani irin kunci za ka shiga kun ga ba ƙarami ba ne ko akwai wanda ɗana ya ɓace yau kusan shekara bakwai zuwa takwas ba a gane ɗan ba yaro ɗan shekara kamar takwas zuwa goma ya ce turar da yaron na ya ɓace bai taɓa sa'a biyu na jin daɗi ba kullum cikin baƙin ciki yake da damuwa to ina ga a ce dukkanin iyalin gabaki ɗaya sun ɓata an gane to sallar la'asar tana da ƙarin daraja ita ce salatul wusta shi na sun masallar asara sai ya sallaci la'asar hina Lamis mislahu lokacin da ya ga innuwar shi ta kai tsawon shi shi a farkon lokacin ta ko sun masallal magariba sa'an na ya sallaci magariba hina bata shamsu lokacin da rana ta faɗi rana na faɗuwa immediately magariba ta fara an gane shina hina garabati shamsu lokacin da rana ta faɗi wahalla fitiru sa'imi cin abincin mai azumi ya halatta mun san da rana ta faɗi to mai azumi yanzu ya halatta ya ci abinci ko to daidai irin wannan lokacin sadda mai azumi ya halatta ya yi buɗe baki ko mu ce ya ci abinci da hausa muna cewa buɗe baki ko to lokacin da ya halatta mai azumi ya ci wani abu to daidai wannan lokacin shine farkon lokacin sallan magariba an gane sun masallar isha'a sannan ya sallaci isha'i hina zahaba shafaqul laili lokacin da shafaƙin dare ya tafi shafaƙi wani ja ne da sama ke yi bayan sallar magariba idan mutum aka gama sallar magariba ya dubi yamma zai ga akwai wani jajaja musamman mutanen da suke ƙauye sun fi ganin wannan domin munan cikin birane hasken lantarki yana ainihin shafo wannan jijin sai zan ba a ganin shi da ya kamata to amma wani jijin nan da ake kira gajimare ko kuma a ce mishi shafaƙul ahmar shafaƙi ja to ka tsura ido lokacin da wannan shafaƙin ka ga ya bace babu jan ga baki ɗaya to lokacin la'asar ya eh, lokacin isha ya fara an gane ba karatu ɗaya za a yi a gama ba a'a daga gobe ka fara dibin lokaci ko kuma mu ce daga sallan magariba ta yau ka fara gwadawa isha'i ta zo ka tsare yamma ka diba su bayan ta zo ka bi lokutan an gane domin sallan babban al'amari ce hiya a azamul ibada ta duk ibada da zakawa Allah babu wadda ta kai girman sallah an gane da ka dole ka kiyaye a kanta to kun ga ya sallaci isha'i lokacin da shafaƙi ya ɓace ko shafaƙin dare shine jejeje da ke yamma a lokacin bayan magariba to yanzu an sallaci kowace sallah a farkon lokacinta subahin alfijir na ketuwa a zuhur rana na ɗan karkatawa ta yi yamma ta yadda za ka ga inuwa ka ta fara kwantawa ka ɗan gabas la'asar lokacin da inuwa ka ta yi tsawonka magariba lokacin da rana ta faɗi ya halatta ga mai azumi da ya buɗe baki isha'i kuma wannan jan na ɓacewa to yanzu mun ji farkon kowace sallah to ƙarshen lokacin kowace sallah fa an gane ya ce to sun maja a hulgada sa'an nan ya zo ma annabi kashe gari watan gobe mala'ika jibrilu ya dawo gobe fasalla bihi subha sai ya sallaci asuba da annabi hina asfara qalilan lokacin da gari ya haske kaɗan hina lokacin da asfara gari ya yi haske ƙalilan ba haske mai yawa rana ta hito fau ba ta yadda mutum na iya samu ya sallaci raka'a ɗaya gabanin rana ta hudu an gane shine ƙarshen lokacin asuba ashe daga wa alfijiri har zuwa wuraren karfe bakwai da wani abu ko kamar ire-ire haka shine farkon lokacin sallan subahim da kuma ƙarshen lokacinta wanda bai sallaci subahim cikin waɗannan lokutan ba ba tare da wani uzuri ba to ɓangaren malamai suna ganin ko ya yi sallan na allah bai da bukata da ita an gane sai ga wani hadisi ya zo shin a sallace ta farkon lokaci shi ya fi ko ƙarshen lokaci annabi ya ce asfiru bis subhi ku haskaka ga sallar subahin fa ha a'azamu ujurikum domin yin ta da haske hasken nan shine mafi girman ladanku haka wasu malamai suka ce wanda ya jinkirta ta yafi lada to sai gashi kuma hadisi ya zo annabi ba jinkirta ya kai ba aisha ummul mu'minin Allah madaukin sarki ya kara mata yadda ta ce mun kasance muna dawowa daga sallar asubahin mu mata muna lullube da hijabbanmu ya ce ta ce ma yi orafna min galas lokacin da aka gama sallar wani lokaci ma su juyo su dawo ba a iya ganin su saboda duhu kuma haka annabi ya al'adance yin sallah to annabi na zabar abin da ba shine mahihici ba to sai wasu malamai suka yi jami'in maganar suka ce abin da ake nufi ku fara sallah cikin duhu ku ja dogo sura kada ku gama sallah na sai haske ya fito kun ga kun haskaka da ita ko sannan tana ana iya fahimtar dalilin da yasa in an kai haka aka fi samun lada saboda wanda aikata haka zai fi jan dogayen surori ta yadda kowane harafi ɗaya na ƙur'ani lada goma gare sannan zai fi natsuwa wanda natsuwa ita kanta tana ƙara masalla karɓuwa a wurin ubangiji ba haka ashe mun gano dalilin da yasa yin haka ya fi lada a wurin ubangiji ko don haka an fi so a fara ta farkon lokacinta a ja dogon sura a ƙare ƙarshen lokaci sai dai kuma limami ya limanci mutane gwargwadon raunin su ko kada a zo ya fara ya ja bakara alhalin kasancewa cikin sahu ba irin su a akbar bane in ya ja bakara yau gobe ya sake jan bakara jibi yana sallan nan shi kadai, ko ko da ke wayewa ko ladan babu to sai dai kuma kada ya ja fijiyo suka kiranta ko wadda za a yi shaf shaf nan da na an gama ko kamin ka yi alwala ka gama ka shigo masallaci ina an gama sallah to ya sallaci asuba da shi lokacin da haske ya fito kaɗan sun masalla labihin zuhura sannan ya sallaci a zuhur da shi hina kana zillu mislahu lokacin da inuwa ta kasance kwatankwacin tsawo farkon lokaci a zahar rana ta ɗan karkata ila inuwa ba ta wuce kamu ɗaya haka ba an gane to lokacin a zahar na ya ci gaba da tafiya har sadda inuwa ka ta yi tsawonka inuwa kana yin tsawonka lokacin a zahar ya ƙare na la'asar ya fara ko to shi ne sallaci a zahar da annabi ƙarshen lokaci lokacin da inuwa ta mutum ta zama daidai tsawo ne an gane sun masallar asura sa'an na ya sallaci la'asar hina kana zillu mislaihi lokacin da inuwa ta zama jiuɗi ne kun ga gajiya an sallaci la'asar inuwa tana daidai tsawon mutum kun to ga yau an sallaci la'asar innuwa ta yi dabul ɗin mutum ta yi tsawo ne har sau biyu an gane to ita la'asar sha'aninta mai wuya ne domin kowace sallah na da lokaci biyu amma ita la'asar ba lokaci biyu gare ta ba la'asar tana da lokaci uku farkon lokacinta shi na sadda innuwan mutum ta yi tsawo ne sa'an nan lokacinta wanda babu zunubi ga wanda ya jinkirta shi ya jinkirta inuwa ta ta tsawone biyu lokaci na uku wanda za a karbi sallar amma kuma za a lissafa mutum cikin munafukai shi ne ta yadda zai samu raka a ɗaya rana ta faɗi an gane don haka wanda ke so ya sallaci la'asar babu laifin komi gare shi to da inuwar mutum ta yi tsawo ne sau biyu shi a haddi duk abin da ya rage in ya yi sallah za a amshe ta har zuwa rana ta faɗi ta yadda zai samu raka'a ɗaya gabanin rana ta faɗi to sai dai anas bin malik ya ce tilka salatul munafik tilka salatul munafik tilka salatul munafik ya jilisu yarqubu shamsa zai zauna yana kiwon rana har sai ta sunkuya tana batun faduwa sai ya tashi ya sallah Allahu akbar Allahu akbar ya sauri ya gama an gane wannan don haka a kiyaye to ya sallaci la'asar lokacin da innuwa ta zama ta yi biyu ɗin mutum sulusaihi asali sulusai ne yake kun sai aka shafe nonon domin ana son a yi izafa aka yi izafa ga lamiri na ga'ibi sulusaihi an gane eh, eh, sulusi na eh, abin nan afuwan mislaihi ko subhanallah mislaini yake mislaini lunki biyu ko kuma has sau biyu to sai an ka shafe nunun an kai idafa sai ya zama mislaini ya zama mislaihi zama ne mislai yana nuhin ya lunka mutum har sau biyu sun masallal magariba sa'an na ya sallaci magariba bi wakatin wahidan da lokaci ɗaya ita magariba lokaci ɗaya gare ta farkon lokacinta shi a ƙarshen lokacinta ba ta da lokaci biyu an gane lokaci ɗaya ke gare ta don haka da an yi kiran magariba shi ko ka yi ka hanzarta ka yi sallah da ka bari kaɗan jarata kaɗan lokacin na fita wanda mutum yana jinkirta sallah to munafuki ne an gane shi na sun masallal magariba sa'an na ya sallaci magariba bai wakatin wahidin a lokaci ɗaya shi hina gara shamsu lokacin da rana ta faɗi wahalla fitiru sa'im shi eh, buɗe bakin mai azumi ya halatta halla halatta ko fitiru buɗe baki a saimi mai azumi ismul fa'il ne sun masallal isha'a sannan ya sallaci isha'i hina zahaba sa'atun minan laili lokacin da sa'a mai tsawo a cikin dare tattafi dare ya kai rabi an gane dare ya kai rabi irin wuraren sha biyun dare sai zo sallaci sallar isha'i da shi sai dai misalin lokuta da agogo fa yana da matsala saboda caccanjawa ya kai ko magariba wata rana ana sallata ta har bakwai da kwata wata rana musallace ta shidda da rabi ko kun lokaci na zawa. don ma muna kusa ga ekweto ne don shi na lokacin bai canza mana kwarai in ka shiga cikin ingila ko ciki us za ka samu magariba an yi ta karfe goma sha ɗaya da hamsin da tara na dare minti guda ababu ga sha biyun dare subahim kuma a yi ta karfe uku da minti shida na dare kun ga awa uku da minti bakwai tsakanin magariba zuwa subahim ciki za ka isha'i ciki za ka tarawi azumi na ciki za ka kwana kuma ka tashi ba ka lokaci agogo bai da tabbas an gane wannan to shine yace hatta zahaba sa'atun minan al har sai da wata sa'a mai tsawo ta shuɗe minan al na daga dare sun maƙala sannan mala'ika jibrilu ya ce ma annabi as-salatu ma baina salatika amsi wa salatika al-yawm ka yi sallah ko kuma sallah tana kasancewa ne tsakankanin lokacin da ka sallace ta jiya shina bil amsi ko wa salatakal yawm da kuma sallar da kai a yau Ko wace sallah jiya shi a farkon lokacinta yau shi a ƙarshen lokacinta an gane to tsakankanin wannan lokacin ka kokarta ga cewa ko wace sallah ka yi ta kada ka bari lokacinta ya fita kada ka yi ta gabanin shigowar lokacinta kuma kada ka bari lokacinta ya fita ko? an baka haddi na kowane bangare ina fata an fahimci wannan da kun ga mahallu shahid ga wannan babin shine sallar azahar lokacin na farawa daga karkatawar rana inuwa ta fara kwantawa gabas yana karewa ne idan inuwar mutum ta yi tsawon shi ko da kowa ya kokarta kada ya bari wannan lokacin ya wuce bai sallaci azahar din shi ba mala ya ci gaba da cewa kabara na abu abdurrahman abdullahi ibn muhammad azrami kala haddasana ubaida tubnu humaidin an abi malikin al-ashja'i sa'ad ibn an kasir ibn mudrikin an al-aswad ibn yazida an abdullahi ibn mas'udin qala kana qadru salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam az-zuhra في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام مالك أخبرنا أبو عبد الرحمن baban abdurrahman ya bamu mu hadisi sai fassara wane ne baban abdurrahman ya ce abdullahi dan muhammad al wani babban malami ne ƙala shi kuma yace haddasana ubaida ibn humaydin malamin mu ubaida dan humaydin ya ba mu hadisi shi kuma yace an abi malikin al-ashja'i ya karɓo hadisin ne daga wani malami da ake kira abu malik al-ashja'i wane ne abu malik al-ashja'i shine sa'ad ibn sa'adu dan tariq kun ga muna ta ambaton sunayen malamai wani bai sa abin da ake nufi da haka ba annabi da ya zo ya yi karantarwa ta ba rubuce zo da karantarwa ba an gane domin mutanen da ya isko ummiyai ne ko da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam garin makka kwata-kwata mutum guda iya rubutu ko da aka aiko shi mutum goma sha shida ne suka iya rubutu an gane to sai za haddacewa akai in wannan ya haddace sai ya karantar da wannan shi ma ya haddace ya karantar da wancan shi ma ya haddace ya karantar da wancan to mutanen nan da ke haddacewa wasu mutane na Allah ya kera domin su yi wannan aikin kurum ya halicce su na rayuwar duniya ba don su ji daɗi ba aikin haddace hadisan ɗina suka yi suna fasin daga waɗannan malaman a tura zuwa wancan a tura a tura har aka kai lokacin da aka fara samun rauni idan aka ci gaba da haddacewa wani hadisi zai bata mutane marasa hadda sun shigo an gane bisa ga wannan sai aka ce to a rubuce to in ko za a rubucewa annabi shi ya karantar da hadisi Wani sahabi ne ya amsa hadisin ga annabi sai a rute sahabin shi kuma sahabin ya karantar da wani shi ma wanne ya karantar da wani duk sunayensu sai an lissafa su ana haddasa na haddasa na an gane mutane ne waɗanda Allah ya halicce su kawai da hadisi inda mutum ɗaya zai haddace hadisi miliyan uku na taɓa bawa misalin sunan ɗayan su idan ya shiga kasuwa rufe kunne ne kai domin in bai rufe ba zai haddace duk cinikin da ake cikin kasuwan nan don haka kamar an yi rikodin haka suke inda mutum zai ɗauki ƙur'ani ya fara buɗa shi yana karatu cikin kwana tamanin ya haddace shi kun ga ba daidai yake da sauran mutanenmu ba ko mutum ya zo ya zauna a faɗa mai hadisi ɗari biyar ga ka malami na karanta haddasa na haddasa ya haddace hadisi ɗari zama ɗaya ibnu hajirin al-asqalani cikin wata ɗaya ya kammala kutubu sita bukhari muslim abu dawo da tirmidhi na sa'i da ibnu maja kun ga ba irin mu bane ko cikin wata ɗaya yau in aka ce a ɗauka makauta ya sura mai ɗan dawa dama sai kai ta kokowa da ita baka iya haddacewa to daga abu malik al-ashja'i sa'ad dan tariq shi kuma wa ya karantar da shi ya ce an kasir ibn mudrikin ya karɓo hadisin ne daga malamin shi da ake kira kasir dan mudrik shi kuma fa daga wa ya karanto shi ya yace anil aswad ibn yazida daga aswad ɗan yazid shi kuma ya ga wa ya ya ce an abdullahi ibn Mas'udi, ya karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud shi kuma abdullahi dan mas'ud sahabi ne gawa yake karbowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kala ya ce kana kaduru salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuhura fi saifi sai ka ce kaduru salati rasulillahi gwargwadon lokacin sallata zahar an gane ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ƙaduru gwargwadon lokacin salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zuhura sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta az-zuhur fi saifi a lokacin sanyi ya kasance eh, a lokacin zafi ya kasance salasata a ƙadamin inuwar mutum ta yi tsawon taki uku mun san kadin ko in lokacin sanyi ne eh lokacin zafi annabi na jinkirta sallah sai inuwa ta ta yi tsawon taki uku rana ta karkata ta je yamma inuwa shi ta kwanta ta yi taki ɗaya taki biyu taki uku da ya ga inuwa shi ta yi tsawon taki uku to sai ya sallaci a zahar. an gane ya ce ila kamsati a kadami har zuwa ta kai taki biyar duka annabi na yi Kunga ga duk yana cikin lokacin tsakankanin lokacin da mala'ika jibril ya karantar da annabi ko inuwa ta kai taki uku zuwa taki biyar a lokacin zafi an gane wannan lokacin zafi mun san jinkirta sallah azara akai kai. ishtadda da harru fa abridu an salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam annabi ya ce idan zafi ya tsananta to ku ya ga sallah ku jinkirta ta ku tura ta sai ta kusan kai ga la'asar an gane to shi sa annabi sai ya batta sai rana ta sai inuwa ta kai tsawon taki uku kafa uku zuwa kafa biyar sa'annan sai ya sallaci a zahar a lokacin bazara lokacin zafi wa fi a lokacin sanyi kuma yana gaggautar da ita ko khamsata qadamin yana sallatar azahar lokacin da rana ta kai eh, inuwa ta kai taki biyar ta kai kafa biyar ila sab'ati a ƙadami har zuwa rana ta kai tsawon taki bakwai to wannan abin sai ya fassaru ga mutu a ah, to kenan an fi jinkirta a lokacin sanyi ko ko ba haka ba lokacin zafi taki uku zuwa taki biyar ko in ce kafa uku zuwa kafa biyar lokacin sanyi kuma kafa biyar zuwa kafa bakwai me ya kawo haka to wannan wani ilimi na na kimiyya na science bayani ya tabbatu babu shakka lokacin sanyi inuwa ta fi saurin yin tsawo bisa ga lokacin zafi an gane idan ka zo ka dibi tsawon inuwa ka karfe biyu na rana a lokacin sanyi to in lokacin zafi ya zo karfe biyu na rana ka diba za ka ta zama gajeruwa lokacin sanyi inuwa nan da nan ta yi tsawo bisa ga lokacin zafi an gane wannan saboda wani abu da suke kira angle of tilt na duniya duniyar mu ba tsaye take cingin ba ta ɗan karkata haka at the angle of 23.5 degree ta karkata to wannan karkata da ta yi shi ya kawo wannan dalilin akwai ƙasar da ko da karfe biyu na rana ka yi ino ka talunka uku ɗinka an gane saboda ba tsakiyar duniya suke mun muna kusa ga equator greatest cycle muna kusa ga tsakiyar duniya wanda ƙasa goma sha hudu ne su suke tsakiyar duniya cip a zagaye duniya ƙasa goma sha hudu suke bisa ga wannan ekwaito to mu ba mu bisa amma muna kusa to idan ka je irin australia za ka tarar da tsawon inuwa ba bai ko misaltuwa gare ka ko da karfe goma na safe ka yi inuwa ka ta yi tsawonka su inuwa su nan da nan ta yi tsawo an gane wannan to shi yasa ashe in kana australia ka dogara ga agogo ko matsala ta shiga in kana rasha ka dogara ga agogo matsala ta shiga in kana alaska ka dogara ga agogo matsala ta shiga an gane la'asar eh, a zahar har wuraren karfe uku da kwata zuwa uku da rabi an gane karfe uku da kwata zuwa karfe uku da rabi ana sallatar a zahar amma daidai wannan lokacin za ga inuwar ka iyaka ta zama daidai taki uku zuwa taki biyar to amma lokacin sanyi ana sallata ta tun wuraren karfe ɗaya da kwata zuwa ɗaya da rabi amma daidai ɗaya da kwata zuwa ɗaya da rabi har inuwar ka ta yi tsawon taki biyar zuwa taki bakwai an gane inuwar sanyi ta kunturu ta fi tsawo bisa ga inuwar zafi allah maɗaukin sarki ya taimake mu musamman ma garin makka ko kuma in ce garin madina inda ya zama to akwai tsananin zafi kuma rana tana zama musu overhead inuwa lokacin zafi tana ɗan tsawo kaɗan za ka ga inuwar in ta ɗan sai ka ɗauki tsawon lokaci sannan ga inuwa ta ƙaru da kaɗan ka sake ɗauka tsawon lokaci ga inuwa ba ta da tsawo sosai balle irin su ƙasar kenya kamin inuwa ka ta yi tsawonka a ƙasar kenya ba ƙaramin aiki ba ne ba haka kamin la'asar ta yi ƙasar kenya ba ƙaramin aiki ba ne ƙila ko ina sai an gama la'asar duniya sannan su su la'asar an gane wannan akwai wannan saɓanin ga yadda allah maɗaukakin sarki ya halicci duniya ta yi to saboda tsananin zafin rana ita sallah azhar jinkirta ta ake yi lokacin zafi ko madina suna da tsananin zafi babu shakka ko kuma in ce saudiya ma gaba ɗaya watan august shine wata mafi zafi gare su temperatures tana kai 53 degrees celsius wannan watan da muke ciki temperatures tana iya kai 48 degrees celsius ku duba ku ga irin wannan zafin 48 degrees celsius in ka tsaya cikin rana ka daɗe za ka mutu to maimakin mutum ya zo ya sallaci azahar cikin zafin rana ya koma gida an jima ka ɗaya dawo ya sallaci la'asar ya koma gida sai ai zuwa ɗaya sai ka zo ka sallaci azahar ɗinka bayan minti goma sha biyar zuwa ashirin kai zamanka kana lazimin ka kawai sai ka sallaci la'asar sai ka koma ka kayi ma azhar da la'asar ta huwa ɗaya ko an gane wannan yana daga cikin hikima ta jinkirta ta jinkirta sallar azhar domin a sauƙaƙa mu musulmi yawo cikin rana saboda addinin musulunci addini ne mai sauƙi inna haza dini yusrun lalle wannan addinin mai sauƙi ne sauƙi ke gare shi addinin sauƙi ne babu wanda ke tsananta addinin face sai ya buwaye shi Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to yanzu mun san lokacin sallah a zahar ko sai ce babu awwali waqatil asri babin da ke bayani akan farkon lokacin la'asar farkon lokacin sallar la'asar mala ya ce a kabara na ubaidullahi ibn sa'idin kala haddasana abdullahi ibn al-haris kala haddasana saurun haddasani suleiman ibn musa عن عطاء بن أبي رباه عن جابر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال صل معي فصلى الظهر حين زاغت الشمس والعصر حين كان فيء كل شيء مثله والمغرب حين غابت الشمس والإشاء حين غاب الشفق ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله wal asra hina kana fai'ul insani mislaihi wal magariba hina kana qubaila gaibubati shafak. qala abdullah ibn al harisi thumma qala fil isha'i ora ila to farkon lokacin la'asar ne malai ce babban malaminmu ubaidullahi dan sa'id ya bamu mu hadisi qala na abdullah ibn al shi kuma yace abdullahi dan haris ya ba mu hadisi haddasa na saurun shi kuma yace saurun ya ba mu hadisi ni Sulemanu ibn musa shi kuma yace sulaiman dan musa ya ba mu hadisi ana ta ibn abi rabahin shi kuma yace ata'u dan abi ba ya ba mu hadisi an jabirin shi kuma yace jabir dan abdullahi al-ansari ya ba mu hadisi jabir kuma sahabi annabi ne ko yana daga cikin al-ansar mutanen madina an gane ƙala ya ce sa'ala rajulun rasulallah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ba ambaci sunan shi ba ko ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an mawaqiti salati game da lokutan sallah ce ya rasulullahi Allah madaukakin sarki ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta an wajabta salloli cikin lokaci to ba mu san lokaci ba annabi ka karantar da ni lokaci to annabi bai cika son ya fi son ya karantar da lokacin practically faƙala sai ce wannan mutumin salli ma'i kai sallah tare da ni bi ma'ana tsawon kwana biyu Gini na farko zan gwada maka farkon lokacin kowace sallah Gini na biyu gwada maka ƙarshen lokacin kowace sallah an gane to sai aka fara da azahar fasallar zuhura ya sallaci a azhur hina zagati shamsu lokacin da rana ta karkata wal asr ita kuma al asr hina kana fai'u kulli shay'in lokacin da fai'u inuwar kulli shay'in kowane abu kana ta kasance mislahu daidai tsawon shi hina lokacin da fai'u kulli shay'in inuwar kowane abu kana ta zamo mislahu daidai tsawon shi wal magariba ita ko magariba hina gabati shamsu lokacin da rana ta ɓace lokacin da rana ta faɗi ko Wani isha'a ita kuma isha'i hina gabar shafaku, lokacin da wannan jajaje gajimaren ya ɓace ƙala ya ce sun masallar zuhura sannan ga gobe sake sallata a zuhur hina kana fai'ul insani lokacin da inuwar mutum ta kasance mislahu daidai tsawon shi kamar wancan hadisin ko wal asar ita kuma la'asar hina kana hina kana fai'ul insani lokacin da inuwar mutum ta kasance mislaihi ta lunka shi har sau biyu kamar wancan hadisin kenan wal magariba ita ko magariba hina lokacin da kana ya kasance ƙubaila kusa ga gaibu bata shafaƙi ɓacewar shafaƙi rana ta faɗi wannan shafaƙin zai zauna to har sai shafaƙin ya kusa ya ɓace wanda malamai suka ce ɗan lokaci ne ƙalilan wanda duka ana iya ɗauka ta ma a ce magariban lokaci ɗaya ne gari ta saboda tsakanin faɗuwar rana da ɓacewar shafaƙin ba wani lokaci ne mai tsawo ba to har sai shafaƙin ya kusa ya ɓace sa'an nan lokacin magariba ya ƙare ƙala Abdulharis. ɗaya daga cikin marwaita wannan hadisin wanda malamin imamun nasa'i ubaidullahi bin sa'id ya karɓi hadisin ga hannun shi yake cewa sun maƙala fil isha'i sannan ya ambata a cikin sallar isha'i ya ce ora ina zato ina ganin ila sulusin laili ya ce zuwa ga sulusin dare sulusin dare shine a kasa dare kashi uku ƙila misali a ce dare ya fara ƙarfe bakwai alfijir ya keto karfe biyar misali ne nake yi to sai ka ce da bakwai zuwa biyar takwas tara goma sha ɗai sha biyu ɗai biyu uku hudu biyar awa nawa kenan to sai ka kasa awa goma kashi uku zai koma awa uku uku ko awa ɗaya ta rage awa ɗaya in ka kasa ta uku minti ishirin ishirin kaga zai zama awa uku da minti ishirin ishirin shi a ɗaya bisa uku ko to sai ka ce da karfe bakwai sai ka aza awa uku da minti ishirin sai zama ƙarfe goma da minti ishirin kenan sai zan shi zai zama ƙarshen lokaci an gane to akwai hadisan da suka zo suka nuna abin ya zarce daga sulusi har ya kai ga nisfin laili rabin dare wanda 'yan rabin dare ne awa goma kenan a raba su biyu awa nawa biyar to sai ka lissa da magariba karfe bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu kaga zuwa sha biyun dare kenan lokacin ya ƙare an gane wannan da haka malaman da suka ce sulisi iyaka magariban nan dai ta eh, sha'in nan ta kai goma da rabi dai ko ta ta nesa waɗanda suka ce kuma a ah, nisfin laili rabin dare su kuma za ta iya kai har zuwa karfe goma sha biyu na dare to ala halin annabi da ya fi so a jinkirta sallar isha'i ita kaɗai ke da wannan a cikin salloli ta yadda da an gama ta mutum ya koma ya kwanta ba sai ya tsaya ya yi tsegumi ya yi wasu firace firace ba an gane allah maɗaukin sarki ya taimake mu bayani na farko shine maganar wannan foundation na waɗanda suka musulunta wanda muna so mu ƙara cikin shi da ƙoƙarin ba samarinmu samun musu sana'o'in yi waɗanda ke so a kai su wajen kafinta su koyi kafintanci da sauran aikace-aikace wanda zai sa samarinmu su kasance masu iya dogaro ga kansu ba masu yawon bara ba an gane to su ma wannan foundation din da abin da muka zauna zai shafe su an gane wannan dai ba a ce wanda ya tashi aure ya sheko da gudu ya ce a bashi kuɗi ya yi aure ba an gane ko mutu ya sheko da gudu ya ce yunwa yake ji a bashi kuɗi ya ci abinci ko ya sheko ya ce wai jari yake so a bashi ya ta yi sana'a domin akwai wanda ya mai haka ya zo wai jari yake nema ya yi tambayi shago naira dubu ɗari da ishirin ya bincike kaya dubu ɗari uku da wani abu wanda zai fara sana'a ya an bashi dubu ɗari biyar za su ishe shi ce to ni ban ma taɓa ganin su ba to ya ba da dubu ɗari biyar ga wannan foundation yanzu ne ma ake buɗe accounting to mun ba da forms wasu sun karɓa sun cika amma ba su mayar ba to amma ala ayyi halin yanzu muna da account number account name din bayan shawarwari mun ga cewa mu yi amfani da sunana saboda mutane sun fi sanin hakan domin wani zai je ya buga account da wani suna ya tura mutane ana tura mishi kuɗi ko wani kuma bai ko san sunan masallacin ba bai san sunan komi ba yana jingina abin ne da gare ni ni da ke tafsiri ne to zai fi zama sananne shi yasa muka yi amfani da sunan an gane amma ba account ina na ba personally shi yasa ga suna aka sa mishi bashiru sai da aka sa r u karshe wanda wannan u ba da ita nake amfani ba domin ya dan bambanta sannan ga account number mutane sun san abin da suka yi alkawalin za su rika dan sawa yanzu za mu ba da account number wanda duk ya karbi wannan account number da sunan da ko bankin sai ya kokari ya ga cewa ɗansa abin da ya alkawali kada ko mutum ya zuri an gane ya yi gwargwadon abin da yake iyawa eh, akwai waɗanda za a ba text message ba ne kwafin takarda ɗaya wayanda suka yi submitting forms din su za mu yi musu text message sai mun buga mu yi magana da su sannan a yi text message domin al'amari ne mai bukatar security sosai so nan kun manta ba ku rubuta foundation ba account name da aka sa bashiru ahmad sani, eh, sani ahmad

34 zan saki 07 36 22 36 34 da waya ko cikin waya sai kai storin kun sunan bashiru ahmad sani b a s h i r u to sai an kasa sani n i ko sai aka sa ahmad ahmad ba ahmed ba ahmad an gane wane banki ne access bank access bank access bank an gane don haka muna tsammanin mutane su fara kokarta domin waɗanda suka musulunta din akwai wasu waɗanda yanzu haka suna cikin damuwa kuma duka wasu nauyinsu ya komo kaina kullum safe za a ga an to babu kaza magani bai da lafiya menene da sauransu duka an dawo an mai da abin kaina kuma muna son mu yi tattali mai kyau domin mu taimaka an gane wannan don haka sai mutane su kokarta kada mutum ya sa abin da ya wuce wuri wanda bai iyawa ina fatar Allah maɗaukin sarki ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wakina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in